Ɗaruruwan mazauna birnin Yamai ne suka hallara a dandalin Place de la Concertation domin kalubalantar sojojin da tun a farkon safiyar laraban nan ke yunkurin juyin mulki. Waɗannan masu zanga-zangar na jaddada goyon baya ga shugaba Muhammad Bazoum. Magoya bayan PNDS tarayya mai mulki na cikin na gaba-gaba a wannan zanga-zanga. Sanin Muhammadu kusa ne a ƙungiyar matasan jam'iyyar. Eh, hito da mun kai mun hito ne mu ce ba mu yarda ba eh, ba mu yarda ba da abin da mun ka lura shina nan ga tayar tun yau da sahe saboda kasar mu da kasar demokradiya ce ba wa mutum ya taso ko ne daga bisa gidan shi kace dan kana rike da bindiga zaka doka iko eh, shekara 30 da wani abu kasar mu take gogoromaya dan saboda a cikin hudu demokradiya kowa ya gani an kafa abin tarihi wanda a karin harko zababben shugaban kasa ya mika mu zababben shugaban kasa mulki ba wani matsala tsakanin jam'o'in siyasa ba wani matsala na abin tattalin arziki kawai haka kawai dan mutum ya taso kawai ya ce a ah, sai zo ya karbe amshi mulki to wannan wuce ba yiwa dan rajin kare demokradiyya shugaban kungiyar motion Sirashi Isa na cewa ba za su lamunci wannan yunkuri ba saboda haka suka buƙaci dogarawan da ke tsare da shugaban ƙasa su sallame shi ya koma kan aikin sa in ji su babu wata hujja to saboda shi abin da muke kira ga wa'annan mutane su aje makamai su saki shugaban ƙasa ya yi aikin shi sannan su nemi gawara wasu 'yan ƙasa irin su Muhammad Abdulkader na danganta yunkurin na bujirorin sojojin na fadar shugaban kasa da hamayyar cin gajiyar arzikin kasar ta Nijar. Saboda haka ya ce ba za ta sabu ba. Wato an ga fafalan za a bulbulawa ko an ga za a bulbula za an gani hanyoyi ga sunan suna ta wanzuwa an ga lakwaloli ga sunan suna ta wanzuwa an ga Nijar ta daina shan hitsarin wari to ikinas duk wani wanda yake yana son ya mai da tafarkin demokaradiyya baya mu 'yan ƙasa bakin rayuwarmu ba za mu yarda ba. wannan bawan Allah abin da ya sami ke son shi saboda gaskiya da rikon amana shi abubuwan da mutane suke ganin ba su yiwa yana nan yana yin su kuma ga halin da yankin Sahel ya samu kanshi ciki an gani Bazum ya je gabas ya je yamma ya je Gusum ya je arewa da an taba dan Niger guda sai Bazum ya je ya jajanta mai dan haka muna goyon bayan shi ɗari saman ɗari bayan da suka taru a dandalin Place de la Concertation masu zanga-zangar sun nufi fadar shugaban ƙasa domin jaddada abin da suka kira rashin amincewarsu da yunkurin tsige shugaban sai dai mitoci 200 da fadar ta shugaban ƙasa sojoji sun yi harbi a sama don tarwatsa su kawo yanzu ba wani karin bayani dangane da yunkurin juyin mulkin da aka ayyana kwamandan dogarawan shugaba muhammad bazum da shiryawa yayin da wata tawagar jami'an kungiyar sai yawo ta iso birnin ya mai a yammacin yau laraba da nufin tantaunawa da ɓangarori sule mummuni barma muryar amurka daga ya mai a jamhuriyar niger